أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ji a kun samun mun kare suratun najam a suratun alkamari za mu tashi yau da izinin Allah na Allah ya taimaka mana Allah shi mana jagora Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe a gyara wani lafiya ta wanda da an kaɗan ya haka da ku daura ga aiki suratul kamari an ce mata suratul kamari saboda cikinta akwai magana wan shakkar kamar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 وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما به مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء rahim. النفر بسم ta الرحمن الرحيم kiyama ta قيامة kusa. وانشق القمر wata kuma ya tsage wato kiyama ta matso kusa wata kuma wato ya tsage wannan kunga a tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ayan nan ta sauka tun sannan aka ce kiyama ta yi kusa saboda tsagewa wata kun ga wato tashin duniya yana ƙara karatuwa tun wannan lokaci saboda ka yi ƙoƙari a kyautata halaye a yi ayyuka na kwarai a ba ayyuka mara kyau tashin duniya ya yi kusa wa in yaro ayata amma su kai ko da sun ga aya Yi hori dusai su kawo da kai waya ƙulu sihirin musamman su ce sihiri na tabbatacce kun gani wato a cewa sun kai annabi ya, gwada musu wannan aya ta tsagewa wata sai kuma suka faɗi inda suka son a gwada musu ayat kuma Allah ya taimaki annabi ya yi hakan kuma watan ya tsage sun kawo inda suka son watan kuma ya tsaya da ya tsage kuma an ka tsaye suwa musu shi inda suka son su ganai amma duk da haka nan sai suka ce lalle wato sihiri yi wato ya kai matuka suka ce mai sihiri na wannan magana da suka faɗa wato shi na Allah ya ce wa in yaro ayatan ko sun ga wata aya yi oridu za su kau da kai waya kulu sihiron su ce wannan sihiri na mustamirun dogagge wato wanda ya tabbata wa kadabu sun karyata wa tabawu ahwa ahwa sun bi son rayuwarsu duk gaskiyar da an ka gwada ma mutumin da Allah bai nuhe shi da imani ba ba zai imani ba wai abin na na wata ba wa kullu amrin mustaqirrun kuma duka al'amari mustaƙirar tabbatacce na komi tabbace yake amma duk da haka mutanen nan ga yadda suke wala ja ahum min al-anba'i lalle labarai ta zo musu na abin na labarai sun zo musu na mutane daban-daban waɗanda suka gabata tun daga annabi Nuhu labarai sun zo musu har zuwa yanzu amma fi muddajarun labari wanda ciki ne akwai tsawatawa labari ya zo musu na yadda Allah ya halaka waɗanda suka saba mai labari kuma muddajar wanda ka tsawatarwa amma duk da haka ba su yadda ba kuma su gyara ba hikimatun baligatun hikima ce wannan wadda ta isa matuƙa ba ma tugunin nuzuru amma wa'azi masu wa'azi an nuzuru masu wa'azi ba su amfani ga mutanen da Allah bai tashi shiryawa ba fata walla anon manzan Allah ka kau da kai gare su ya hankuri ka jira wato ka jira yau mai da'ar da'i ranar da mai kira zai kira ila shay'in nukur zuwa ga wani abu abin kyama wato ranar kiyama ke ba kwashe ana absaruhu kwashe ana absaruhu يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهدئين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منعمر وفجرنا الأرض عيونا فأتت الماء على أمر قد قدر أبنا خشى عن أبصاره إذا ننسوا قد قلقنتتو خشى عن أبصاره إذا ننستنا ولا كنشوا إذا تا ولا كنتا abinna ya farjuna mina ajadasi suna hitowa mina ajadasi daga kaburburra wato suna hitowa daga cikin kabarinsu ka annahun jaradun su da yawa kamar fara muntashirin oda ta watsu wato kamar sunge yadda kaga sunge na hitowa da yawa wannan da da ya hito da uwa da ɗa da jikoki na a ciki amma in sun kai to wanga ya gabas wanga ya yi yamma wanga ya kudu wanga ya arewa wanga ya sama wanga ko da ya hito bai iya tayaya ya kama da rai to haka mutane za su yi tura na kiyama babu ruwan kowa da kowa kowa dai in ya samu ya hito da ya hito shekawa zai bai tsaya jiran kowa saboda haka koyi aiki na kwarai don ohanin ka kura na kiyama babu dan uwa babu maso kowa da kowa ta kai ne ya kai al'akhillahu yawma idin aduwwun illa al don don masoya ranar kiyama kowa makiyin wani na illar mataki na banda masu takawa muhdiina na illar da'i kowa hito daga kabari kamar fara kamar sunji suna ta gudu muhudi'ina suna sauri ila da zuwa wajen mai kira wanda ka kiran gawawaki daga cikin rasu ya kolar kafiru na kahira yana cewa hada yawmun asir wanda yini na mai tsanani kwanga kenan kahira yana cewa yini na mai tsanani wannan kenan ya nuna yinin mai sauki na ga mu'mini Allah ka samu cikin bayan kazzaba qablahum qaumun nuh mutanen nuhu sun karyata kamin waɗanda waɗanda mutane da suka karyata yanzu na suka karyata gaskiya mutane mai gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su sun kawara karyatawa ba mutanen nuhu sun karyata gabanin su kazzaba wato qaumun nuh mutanen nuhu sun karyata qablahum gabanin waɗanda wa kazzabu abdana su mutanen nuhu ma shedan nuna wayanda suka yi faɗa da nuhu su shedan nuna ba fa kazzabu abdana sun ka karyata su bayan sun karyata shi wa qalu majnunun sun ka ce mai mahaukaci wa jira sun buga mai tsawa kai mahaukacin banza ta can ka ba ba ka sauraren ka kun ga su ba kahire ɗaya na ba shi ɗan nuna kuma wanda adda mutunci shi suka walakantarwa to da abin ya yi zahi fa da araba husainu ya yi addu'a ga ubangiji ne domin mai wa'azi na gaskiya a kullum baya nesa ga ubangiji mai wa'azi na gaskiya kullum bai nesa ga ubangiji rika Allah ya kai da gaskiya yi ta kokari yi ta kokari bai ya ji zahi ya dawo ga Allah to nuhu fa da arabahu sai nuhu ke ubangiji ne yi addu'a addu'a ta nuhu ga abin da yake cewa anan annema galuban fantasir rabbi annema galuban fantasir ya Allah ni fa an jayi ni ka bani gudunmawa ka taimake ni amin jaye na ka taimake ni kun ga Nuhu da kai ne ya horici wannan ita ce ka'ida ta malamai masu da'awa kun ga akwai sura suratul nuhi kuna da a rabbi inni da auta qawmi rabbi inni kaza rabbi inni kaza domin in dai aikin Allah na ka kai to in ka ga matsala tun da ka ce shi ya saka ka yarda to ka kirai ka kirai ka nemi mahita kakka kira alhajin kowa alhajin kowa kakka kira tun da ba shi ya saka ba kire Allah shi da ya saka ya san duk wahalar da a cikin wannan aiki kuma duk wahalar da kaka sha ya sani kuma duk abin da ka ya sani kuma duk ƙoƙarinka ya sani duk ka ya sani saboda aka kire shi zai baka gudunmawa daidai yadda ka dace da shi to nuhu na ta addu'a an nema fanta sai, an nema fanta sai, Allah ne ho an rinjaye ni ka bani taimakonka ka bani ka وفتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منعمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر bayan Nuhu ya yi addu'a fa bata na abuwa ba sama mun kabu da kohin sama da ruwa wato Allah ya sako ruwa daga sama a mun hamirin masu yawan zuba a sama ta zubo ruwa wa fajjanar da ƙasa mun ka gudanar da ita ita ma ƙasa ta hito da ruwa koyunan ƙoramu ko ina ruwa na bulbula cikin ƙasa su sauko sama su hito ƙasa falta kalma sai ruwan sama ya haɗu da ruwan ƙasa ala amurin kada ƙudura bisa ga al'amarin da aka aka ƙaddara sai aka hallaka wayannan mutane shi ko nuhu wa hamalnahu wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur tajri bi ayunina jazaa liman kana kufir wa hamalnahu ala zati alwahin mun ka dauki nuhu bisa ga wani babban jirgi zati alwahin wanda adda alluna wanda sirri da kusoshi wato abubuwan da aka sawa a kame wanga allo da wanga makawa nuhu abin nan wannan gudumawa mun ka ba jirgi shi jirgin da aka ba annabi nuhu shi na wanda abin nan Allah ya umarce shi ta abin nan suratu hudin ya ce ya kera to da bayan ya sassaka jirgin shi na sai ya hawo da jaribi a jirgin tana gudana ga idon wato abin da aka ne ga idon mu wato ga kulawan jirgin na gudana da kulawan saboda ya dauko abin nan masoyin ya dauko masoyin kun san ko abin nan ko direba idan yana tuki ya dauko masoyi ne duk abin da inda adda hadari ko garami bai kaɗa shi to shi na Allah ya ce to jirgin na nan haga idon mu muna nan kula da shi saboda ya ɗauko masoyi wannan jaza'an sakamako na aka yi liman kana kufira ga wanda an ka kafirce ma don nuhu shi aka kafirce wa to sakamako na aka bashi wannan gudunmawa da aka bashi ka taimaka mana Allah mu ma ka ba mu gudunmawa wanda ya dace da mu wala qattara kana ayat wala qattara kana ayat فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد تركناها hakika wannan matsala ta annabi nuhu mun bar ta ayatan matsayin aya cikin al'umma ta zama matsayin aya duk wanda ya bi Allah duk wanda matsala rigima ta taso Allah zai tsirar da shi kuma Allah zai hallaka duk masu wada da gaskiya komi karhin su to mun ba wannan misali ya zama ayata aya fahal min muddakir shi akwai masu tunani wato masu azantuwa fakai kaifa kana kaifa kana azabi wa nusur, wa laqad yassarna alqur'ana lizikr min muddakir Kazzaɓa tsadon zaka yi faka na azabe wa nuzuri. Walagare sannan Alƙur'ana, kuma lalleman sauƙaƙe Alƙur'ani da zikiri don a yi bikiri da shi, wato ayyuwa a ji da shi a yi zikirin Allah da shi, kuma a yi wa'azi da shi a yi bikirin abin da ya kamata da shi Alƙur'ani. Ba hali mu yi muddikiri, shi akwai abin nan mai wazartuwa. Ka zaba ka'adun. Adawa sun karye ta suma. ba mutanen Nuhu dai suka karyata ba adawa ma sun karyata gaskiya su ma da suka karyata ba su sha da daɗi ba mun halaka su fa kai fa kana azabi ya azaba ta ta kasance gare su wani duri da gargaɗi na inna arsalna alayhim rihan sarsaran bi yawmin hakim mustamir تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر to su adawa da suka karyata wato ma aiko musu abin nan inna arsalna alaihim riha mu ma aiko musu iska sarsaran mai sauti wato wanda rigima ta sai ta isa ta zama azaba tun daga nesa ana jin kwaram ne wannan iskar tun daga nesa fi yawa mai nahasin cikin yini mai zahi mustamirin ko mai dogewa tanzi'un nasa iskan da ta zo tana gungunce mutane tana mai maishe su guntu-guntu ka annahum a ajazu na kale kamar ku tutturan da binu mun yin wanda an ka sare daga bagire haka ta mai da suwa wannan iska ne na azaba ba iska ne na rahama ba fa na kana azabi fa kana azabi wa nuzur wala ta bi sanannan ƙura'an da lissakir ba hannun matakir gababar samudu bin nuzur a basaran nuna wahidan matadu illa iban labe da lalin wasu'ur. to kaifaka na azabiya azabata ta kasance ga adawa ya Allah azabaka ta auku yadda yadda ya dace ta auku ta auku bagiranta wani zuri to ya gargadi na nuzuri masu wa'azi na sun ka kasance ya Allah sun yi abin da ya kamata su yi wala qad yasanna alqur'ana lidhikri lalle mun hore alqur'ani don ai dikiri da shi kun ga qur'ani hore wanda an kai mai don Allah na son ai dikiri da shi to wannan horewa ita ce ta taimaka ana ta karatun alkur'ani kuma ana ganewa fiye da sauran abin nan na littattafai saboda an riga an hore shi fa hal mai muddakiri akwai masu azantuwa wato idan akwai masu azantuwa su karanci alkur'ani su azantu kazzaba samudu bin nuzair samudawa sun kareta da manzanni kun ga an jero daga annabi nuhu zuwa ga annabi hudu wannan bisa ga tsarin tarihi wanda an kayi ko annabawan kenan tsari ne na tarihi haka an kayi ko su daga annabi nuhu sai annabi hudu daga annabi hudu sai annabi salihu wato su mutanen samudawa mutanen salihu alaihi salam wa a basharan minna suka ce mutum cikinmu wahidan guda na mu bar mu bar kowa da kowa mu bi mutum guda cikinmu inna idan labi da zalai kenan muna cikin bata wasu wuri muna cikin halaka gaskiya mu ba mai mu mutum guda mutum guda kun ga su abinda abinda ya dauki hankalin su zama ne shi guda ne amma inda sun yi tunani ba su ganin sarkin garin su mutum guda kuma ga su su da yawa sarkin garin su guda kuma sun kabi shi to dan me mai wa'azi guda ba su bi ne kuma Allah ya aiko shi sarki su sun ka nada abin su ha kuma sun ka bi shi to wannan ka'ida ce ta mutum wato dama mutum abin da ya shata maka ne ya yi gani ne da muhimmanci bisa ga abin da Allah ya shata maka mutane guda guda na mutanen Allah su ka ganin abin da Allah ya shata musu ya yi muhimmanci gare su bisa ga abin da suka shata makarsu amma in ba mutanen Allah ba mai yawan mutane abinda sun ka tsara ma kansu sun yi ganin muhimmanci shi yasa kuwa ganin da mutane suka tsara ma kansu kasuwanci tun da sayi sai ka ga kasuwa ta cika tun da sayi amma makaranta da Allah ya tsara musu sai ka ga ba ta cika saboda su sun ka tsara kasuwancinsu yadda za su ci su in sun samu shi kuma Allah shi ya tsara makaranta wadda abubuwa za su gudana kamar wadda ya shirya to Allah ka ƙara mana gudun mawakka ƙara mana taimakonka suka ce a walƙiyar zikir a walƙiyar zikir alaihimin bayanina ba wakan babu na shiru saye alamu na gadon malakan babu na shiru illa mursalin na aka tafi tinatan lahun فرتقبهم واستبر أولا كي عليه الذكر أولا كي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب ناشر أولا كي عليه الذكر يندو أنا كادو mai gargadi wato ana aiko mai da ilimi saboda Allah kuma yana yin komi wanda ya ga dama sun ga malamin su annabi salihu ba su san makarantar da ya ce karatu ba duk garin su babu makaranta gaba ɗaya dai a ce karatu ya yi sai sun ga kuma ya zama wa'azi sai suka ga abin nan bai yiwa don ga sanin su sai an ce gari kaza a da malami kuma can aka zuwa ayo karatu to shi bai ta wurin kowa ba haka nan ka'ida Allah take da manzanni ne in ya zaɓi mutum sai ya sanar da shi abin na abin da zai ya kowa ai kun gani alkur'ani ma sai da Allah ya ce ciki na ya ce ma annabi ma ta tarju an yulqa Allah kitab eh, don ba kai zato ba kai ba kowa ba kai ba komi ba ba kai zato ba amma sai gashi an abin nan kun ga su ma a cikin wasu surori sun faɗa cewa bai ta karatu ko ina ba to ƙa'ida ce ta Allah ta annabawa ne in ya so ya yi abu Allah yi ya kai abinda duk kun ka gabaye ba bai so ya yi shi na ba ko don wata hikima ko don wata rahama ko don wata azaba haka awal kiyar zikiru alaihi min bayyana da za a kaɗo mai littahi Allah da yana tsakiyar mu bai ce ko ina ba bai ta yi karatu ko kuma ya ce mallami na bal huwa kazzabun a'a ba mallami na makareci na ashir mai girman kai Allah ya ce to sai alamu na gadon za su sani gobe manar kazzabu wane ne a wanda an makareci al'ashiru mai girman kai za su sani hmm. daga ƙarshe sai suka danna suna tunanin wanda za su yi su ƙure shi domin kullum mara gaskiya tunanin ya kai wanda zai kure malami su malamai abin da ya kamata su gane wato a tsakanin waɗanda ba su son gaskiya da masu son gaskiya wato kullum haƙon juna aka yi kullum haƙon juna aka yi su marasa gaskiya haƙo suka yi ya za a yi su kama mai gaskiya shi mai gaskiya haƙo ya kai ya za a yi su laƙe shi ya tsere kowa haƙon haƙo na saboda haka sai suka suka yi ta tunanin wanda za su yi su kwantata ma annabi sai suka ce babban su ya ce to da za a yi mu roƙai wata alama tunda mun ji alamomin da an ka ba annabawan da sun kauce kamar annabi nuhu da annabi hudu to shi mu roƙai wata alama wadda ba ta cikin wa'ancan in annabi na yana kawowa sai suka ce suna roƙo ne ya hisuwa musu raƙuma ma suka so mace kuma to da yake ya san halin 'yan ta'adda sai ya ce musu to wani wuri suka so a hidda ita don kai ya hisuwa nan su ce ba nan suka ni ba ya ce to wani wuri suka son a hisuwa musu sai suka ce a ba su lokaci sun kai ta yawo cikin daji sai da sun ga kankarar da sun ga ita a kurman kankara kwarai suna ganin wagga kam komi dubara ta bai hidda yi wanga wuri sai sun ka haɗa mai ƙanƙara kaza to ya san sha'anin 'yan ta'adda kuma sai ya ce to wani lokaci su haɗi lokacin da suka so don ka a haisuwa ce ai ba yanzu mun kashe ba lokaci kaza mun kashe sai da duk an ka gama wa'annan abubuwa sun ka waɗi sannan sai ya koma ga Allah Ubangiji ne ya roƙe shi shi yana zaton in ya kawo musu wannan za su yi imani ya roƙi Allah Allah ya ce to ma ansa inna mursilun naqati inna mursilun naqati bitna tallahum fartaqibuhum wastabir ونبئهم أن الماء قسمة بينهم kullu shirbin muhtabar to Allah yace inna mursilun naqati mu za mu aiko raƙuma gare su ba raƙuma dai suka so a hisuwa ba to za mu hisuwa musu amma su sani fitnatul lahum jarrabawa ta gare su wannan raƙuma kakkai tambaya ga abin da ba ka da bukata da shi don ka ɗora tunanin bari mu yi tambaya don a bata mawa da rai ka yi hattara in ɓacin ranar ya zo da kai zai farawa da kai zai farawa saboda haka sun yi tambaya don su bata ma annabi salihu rai amma matsalar gare su za ta dawowa Allah ya ce fitnatan lahum fitina ne gare su farta kibhum ka jira su wasta bai kuma ka yi hankuri ka jira su kuma ka yi hankuri abinda dai aka so ga masu da'awa hankuri jama'a ku sani babu wanda ka samu abin da ya kaso in ka ga mutum ya samu abin da ya kaso ya shiga aljanna lahum biya ma yasha'una cikin aljanna kam duk abin da suka so cikin aljanna akwai amma duniya mutum bai samu abin da ya kaso annaba ga su ba su samu abin da suka so ba Allah na ba su hankuri wasta ka yi hankuri in ka je ana ba mutum hankuri wato ya samu matsala to ku sani mutum bai samu wanda ya kaso in ka samu abin da ka kaso ka samu yan ka. Samuri mai kyau ka boye su samuri mai kyau ka boye su akwai ranar da za ta to kana bukatar su in ka samu abincinka samuri mai kyau ka boye shi bari walakantawa duniya ba ta zama ga kowa ba ta tabbata duniya ba ta zama ga kowa ba ta tabbata duwar da ga mutum yana dariya wata rana sai ka aske shi yana kuka sai ka aske shi yana kuka duniya haka nan take saboda haka duniya ba ta da daɗi ko bacci kama da ita in ka samu ita roƙon Allah ya shirya ka ga yin abin da ya kamata kuma kai ta roƙo ne ya kai ya walakanta ka ya tabbatar ma da abin tun da kana so cewa yayi ka roƙe shi ya karba ma to roƙashi ya tabbatar ma bai tabbatar ma amma dai in kai roƙai zai tabbatar maka wani abu cikin abin da ya yi alƙawarin tabbatarwa to haka ce whatsapp na ko baka kunna wani ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتبر فنادوا صاحبهم فتعبى فأقر فكيف كان عذابي ونذر sannan kuma abin nan wani bayan ka ba su labari annal ma a kismatun bainahum lalle ruwa an raba shi tsakaninsu kun jarrabawa ta fara bayyana su dai adda korama ga yanzu an ce su biyo adda da su da raƙumi su biyo adda annal ma a kismatun bainahum kullu shirbin muwattadar kowane sha ya halarto yau su sha gobe wannan dabba ta sha fanadar sahibawan sai suka kiriya abokinsu ana ce mai ƙuddaru wani maharauci na ya dawo ya iske an tattara an taru yana tambayar su sai suka haɗa mai abin da aka yi raƙumar ga ta salihu ta aka son a kashe kuma an rasa wanda ka kashe ta ce shi ɗai aka ce ya ce kowa ya tahiya ta fata ɗa ya ta yi shi dai ba a ƙara ya soke ta sai sun kai ta yawo suna faɗin ya gama daga munai. shi ƙudaru shi a shugaban waka na filo madina ce tisatura haɗin to ta tisatura haɗin ƙudaru a shugabansu to saboda haka fata a ɗa sai ya yi ba a ƙarshe ɗaya soke ta fa kaifa kana azabi wani zato, yaya azaba ta ta kasance gare su wani zuri da gargadi na ya auko yadda ya kamata ya auko inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan fata wahida فكانوا كعسيم المهتذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر واتو kun san in ba kumance ba can waccan sura da ta wuce abin nan a suratu namle ce wato inda shi inda suka yi mai wannan ta'addanci shi annabi annabi salihu sun yanke hukuncin bayan sun kashe raƙuma kuma sun ka yanke hukunci su ta da zari kashe shi kuma su yi rantsuwa cewa su ko wurin da an ka kashe shi ba su sani ba to kun san bayan sun shirya za su taho sai shi kuma Allah subhanahu wata'ala da kai ne ya kare shi Allah da kai ne ya kare wannan annabi ya ya hallaka su kuma ya tsirar da allazina amanu wa kanu yattaqun Mm. wayanda suka yi imani sun kaza masu takawa to abin da naka so ku lura da shi shi sha'anin gaskiya kullum yau ko a cikin izala ka sani ko a cikin izala ka san da sani wanda ya zama mai kwatantawa babu shiri tsakani ne da waɗanda ba su kwatantawa mm. don ku san da wannan ko cikin izala ba wai cikin wasu eh, ƙungiyoyi ba to duk inda mutum ya zan zai kwatantawa in dai da gaskiya ya kai to ya kama Allah da gaske ku Allah in baka kama shi da gaske ba ko ba ka samu wanda so ba ka samun natsuwa ba ka samun kwanciyar hankali bale ka yi ibadan ma saboda matsaloli sun yawa ko dorewa bale yanzu to Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan mu ma aiko musu tsawa wahidatan guda tsawa guda Allah ya yi musu wa kanu ka hashimul mota da sun kana maka magunta hakin mai ba da abin nan rakumi ne haki mai ba raƙumi ne almuwata ziri mai ba raƙumi ne haki hmm. wanda ka yanka shi na sa mai cikin kwando to haka sun ka koma Allah ya gugunce su duk ya halaka su gaba dai sannan wa an je nan ladina amanu wa kanu yattaqun wala kada ya sannar da zikira lalle mun hore alqur'ani don yi wa azantuwa da shi'a fa hal mai kira akwai masu wa azantuwa wato i akwai masu wa azantuwa كذب قوم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا على لوط نجيناهم بسحر ولقد kuma abin nan kazzaba mutane annabi lut sun ƙaryata bin nuzuri da masu gargaɗi wato mutanen annabi ludu sun karyata masu wa'azi sun karyata masu faɗin gaskiya wato an ce sun karyata masu faɗin gaskiya don sun karyata annabi ludu shi a abin da aka ni da masu faɗin gaskiya don lokacin cikinsu shi na mai faɗin gaskiya to kun ga idan mutum ya zama yana gaskiya kuma yana aikata gaskiya yana kwatanta ta yana kiran mutane gare ta to a wajen alkur'ani shi kai ne sai a ce mai al'umma inna ibrahim kana ummatan kun ga saboda kiran da ya kai zuwa ga Allah aka ce mai al'umma to duk mutumin da ka kwatanta gaskiya kana ummatan shi ma al'umma ne ba saboda haka Allah ya ce sun karyata bin nuzuri da masu wa'azi domin su masu wa'azin kuma duk abin da suka wadi su duka duk gudana wajen tauhidi duk abu gudana suka wadi wajen tauhidi to sun karyata su gaba ɗaya inna arsalna alaihim hatiba mu ma aiko musu abin nan tsakkuwa illa ala ludin banda iyalin annabi lut su iyalin annabi lut su ɗaya na an musulmi cikin garin annabi ludu Allah sarki mm. annabi lut ba kona garin su kusa a garin su ya tashi kusa sunan garin su mm. da shi da annabi Ibrahim na a garin su daga Iraki. da hitina ta yi hitina sun kai hijira sun ka nan yadda hi ba isa madinatu ibrahim ba sai Allah ya zaunar da shi wani wuri kuma ya ba shi manzo nan wurin domin lokacin wato kamar da kun ka ga malamai na yanzu a ulama wa ummati ka anbiya ibani israi Isinadin hadisin yana da matsala amma matani ne ingatacce na isnadi ne na da matsala amma matani ne ingantacce na malaman annabawan bane isra'ila koyon karatu haka in ka zo inda malam ka zanna ka iya karatu sai a yi ma annabi kamar wa da muku in ka yi karatu ka iya sai ka zama malami shi na ya ce malaman al'umma ce kamar annabawan bani isra'ila su haka na abin yake ai kun ga sha'u ai eh, kusa ga annabi Musa ya taho sanda ta ya kariku da takalmi ne da buta ta yi. in Musa zai yi tahiya sai ya dauki buta yana bin Musa ba wata kun ga manyan malamai na iya in malami na tahiya sai ka ga almajiri baya gare da da buta haka manyan malamai kai to haka na annabi Musa kai to shi Yusha kon sanda ɗaya kai da Musa ya bar duniya sai ya zama annabi shi ke idan eh, ma hakanin na abin yake can zamanin da hakanin na abin yake shi yasa ya hadisi ce malaman al'ummata kamar annabawan bani Isra'ila suke to dan haka annabi Ludu ya zo gidan annabi Ibrahim ya zanna kuma yana tare da shi ya ɗan samu wani abu na karatu sai an kai mai annabi sai an ka aje shi ka zo to ba ya da kowa don matsala ta yi bai san kowa ba garin nan malam da ya sani malam annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ya sani shi kuma akwai tsakanin tsakaninsu kamar kwana guda ko kwana biyu bai kai kwana uku ba kamin a kai inda garin da annabi ibrahim ya saboda haka shi an matsala wadda ya samu da mutane ne sai suka yi ta ƙoƙari su cutar da shi kuma sun ka ƙibi ne ba su musulunta ba ba su bi shi ba don haka da azaba ta zo sai an ka hallaka mutanen najjenahu najjenahu shi ko da shi da iyali ne muka kira da su bisa harin da asuba ni'mata min indina don ni'ima daga wurin mu kazalika na man shakar haka muke saka mu don wanda ya gode mana duk wanda matsala ta zo sai mun bashi mahita kun ga duk tsada kayayyakin ga da gani duk tsarin gada a aka wa kaya ga azumin ga inda ya kabi Allah sai ya baka kuɗin za ka yi lalurarsa sai ya tsira da kai daga wannan hitinan amma buta aka ɗauka don kun shi annabi lutu alaihi salatu wassalam buta kwarai gare shi inni li amalikum amalikum min alqalil rabbi najjini wa ahli mimma amalu kun ji addu'a In ni inni li'amalikum min qalin rabbi jini wa ali mimma ya'malun wannan ita ce addu'a ta yi da'iman wa da'iman bai barin wannan addu'a ita yake da'iman wa da'iman saboda haka Allah ya tsira da shi kai ma in kana so Allah ya tsira da kai daga matsalolin rayuwa na gaya muku matsalar rayuwa ba ta karewa sai mutu ya mutu in ka ta daga wagga ka sani wagga na nan ta yi in kai rashin laya kan yi daga rashin laya to matsalar jama'a na nan ta yi matsala mata na nan ta yi matsalar iya na nan ta yi matsalar makwata na nan ta yi matsalar abokan mu'amala na nan ta yi in malami na kai matsalar almajirai na nan ta yi matsala ba ta karewa ga mutum in dai mutum na da rai matsala ba ta kare abinda kawai za ka yi dai ka mai da al'amari ga Allah ka hita batun komi shin mi Allah lurarka nemi ya baka tsari kaka so nemi tsari gare abinci kaka so nemi abinci gare lahiya kaka so nemi lahiya gare komi kaka so biɗi amma dai ka tabbatar da cewa baka samu da kaka so da yan ka samu baka bida Allah bai son ah, abin nan Allah ya gadabu in tarakta alahu Allah shi yake yan ka bar roƙo ne yan ka samu da kaka so baka roƙo ne in ka samu da aka so ina ruwanka da shi ko ce ma an kai Allah ya ce ba ja ka ji Allah ba lawan ka ba jayi jayi amma in ka ji bugu ai ba a kusa da sadda kaka tahowa ko saka malan ka zanna to rayuwa haka nan na take Allah bai barin ka haka nan tun da tun azal da ya halitta mutum ya ce laqad khalaqanal insana fi kabadin hmm. don haka cikin wahala an ka halitta cikin ta kuma zai zai bar duniya ita duniya gaba ɗaya gidan wahala ce Allah ya ba mu kariya Allah ya ba mu tsaro ne wala gada an zarahu wala kada an ba ta fatamarahu bin nuzur ولقد راودوا عن بعيد فتمسنا أعينهم wa فذوقوا عذابي ونذر ولقد انذرهم shatana lalle annabi ludi ya tsoratar da mutane ne ya yi musu gargadi da baɗa rikon mu cewa su yi hatara kar su saba mana makama su akwai hitina in mun ka kama su fata maro sun kai jayayya bin nuguri da masu gargadi sun ka ce la masu azan kwashe-kwashen su yayi yawa wala gadara rawa duwa an da yi hakika san da ya shiga baki ne da yayi faɗa masana a yi nafa sai mun kare idon su sun ta sama bakin sai mun kare ido sai ba su ga bakin ba wa zuko azabi su dandana azaba ta wa nuzuri da kuma gargadi na su dandana azaba ta da kuma gargadi na wala hmm. sabbaha wa wala sabbaha sabahum bukratan azabun mustaqir fa zuko azabi wa nuzuri ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر to wala gade abin nan sabbahum hakika ya ya zo musu da da da sassaye tun da sassaye kwarai azabun mustaqira azaba tabbatacciya tun da sassaye azaba ta zo musu kun san shi can suratu hud annabi luɗu? cewa ya kashe su yanzu yanzu suka ce a alaisa subuhu bi qaribin halan hmm. su asuba ba kusa take ba ai kullu ma huwa atin qaribun duk abin da anka ce zai zuwa ai kusa yake saboda haka ka yi hankuri to shine aka ce azabar ta zo musu da asuba bukuratan tun da sassa haƙurai azabun mustaƙirar azaba tabbatacciya fa dogo azabi kudan da na azaba ta wa nuzuri kudan da na gargadi na wala qad yassarna alqur'ana da lalle mun hore alqur'ani domin wa'azantuwa ayi wa'azi da shi fa hal min mudakkir akwai masu azantuwa akwai masu azantuwa ka samu cikin su ya amin wala qad ja wala qad jaa ala fir'auna nuzur كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر واتو النبي عند أنك ودي النبي نوح دا النبي هود دا النبي صالح واتو ده سكا تاريخ سدا أنك يسوس أنك أمبتشي أما نوح أنك دا أمبتا تاريخ النبي موسى واتو فرعون دا النبي موسى شي تاريخ نيه an ambace shi ne don akwai bukatar ambato amma ba shi fir'auna ba shi musa a bayan annabi salihu ba akwai annabawa bayan annabi salihu da yawa kamin a kawo ga musa wala garja a ala fir'auna nuzuru lalle masu gargadi sun zo ma fir'auna da jama'a ce, amma kazzabu bi ayatina kulliha duk ayoyin nan namu guda tara da muka ba su cikin suratul a'arabi duk sun karya sata. fa akaznahu muka kama su akaza azizin kamu na mabuwaye muka tadirin mai karhi wato muka yi musu kamu wanda babu yadda za a yi sakuci jama'a ku ji wanda an ka kama fir'auna mm. sai da ya kai tsakiyar ruwa da shi da jama'a ta baya ba ta dawowa gaba ba ta zoyewa kun ga akaza azizin muka ta ke mm. kamun mabuwayi mai iko kenan ya azizu ya muqaddiru ka taimaka mana ka kare mu daga mugun kamun ka amin Allah ka kare mu daga mugun kamun amin kun ga wannan akaza azizan muqaddiru ganin makai kamar iri ne na an kai an kai mu arewacin Najeriya a babu gaba babu baya kun ga kowane gehe tana zuwa ta kai to ya azizu ya muqaddiru roƙonka makai ka taimaka mana ka ba ma ta caji an bai da sai an sarar caji bai da caji to a samun ba to to wancan yanzu an ka caji yanzu an ka sa caji wato wannan matsaloli da muke cikin su roƙonka maka ya azizu ya muka da raka taimake mu ka taimaki tarayyar Najeriya musamman arewacin Najeriya Allah ka tosaya mana na azumin gai wuce ka faranta mana rayuka Allah ka na azumin gai wuce Allah ka faranta mana rayuka Allah ka kwantar mana da hankulan mu wuce wa azumin ga. su ko yan kasuwan mu ka taimaka mana Allah ka sa su rika zuwa wajen wa'azi domin rashin zuwa su wajen wa'azi shi na ahitina ba su kuna gani yan kasuwa ku ba ku ga jarabawa da Allah ka yi muku yanzu ku dibi shekaran jiya Kano kasuwa abinci hmm. ku ji tun da ta kama da wuta har gobe kuma abinci na an ka saye an ka ɓoye an shirya azumin ga ya taho an shirya wanda kun ka jiya na hawa akwai su da yawa waɗanda an ka kone sito sito ɗinsu ba jin su ko don ya shahi jama'a gaba ɗaya na akwai siyasa cikin wanga wato domin gwamnati za ta shigo ciki tun da ta shahi jama'a shi yasa kun ka ji ana ta yaya ta shi amma abubuwan da aka yi wanda ba ku jiya ba na kona dukiyar masu kuɗi da sace dukiyarsu da hakin ɗin akawun ɗinsu da abin da ya kama da shi ya ‘yan kasuwa ku yi hankuri da riba ku ‘yan kaɗan riba ku ‘yan kaɗan wadda za a suke maki ku ya yi riba da yawa a abin da na wata da asili Allah ya sa su rika zuwa suna saurari kun gani ku diba rana in lokacin sallar ta yi kusa ku diba ku gani inda aka zuwa a shiga a shiga mota ana ɗauka dubu goma ko da dubu amma mu ku diba ko sallar ga tayo ku zai kana ganin cewa kana da dama babu mai hana ka Allah na hana ka domin kana tarawa ya anshi wani ko da ya tara abu da yawa an ka ya shi gaba ya yi ba ya ga shi ya da komi sai hawan jini to muna tunatawa gare ku yan kasuwa don girma Allah ku tausaya a cutar ga ta yi yawa yanzu azumi ya yi kusa yanzu nika tambaya wannan ni ba ya shinkafa ba da daɗewa ba ya ce min ɗari takwas takwas yanzu ya ce min abin na dubu ɗaya da ɗari biyu a can inda nake tsaunin naka magana dubu ɗai kuma dubu ɗaya da ɗari biyu ɗin ga ba wai can canye tana suka yi ba koye tana suka yi don ta da haba jama'a cutar ta yi yawa Allah ya kawo mana mahita a kufarukun أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالدبر أم يقولون نحن جميع منتصر أكفاركم خير شن كاهرانكو نينزو سنكها الهيري da ba za a yi musu azaba min ula'ikun bisa ga kahiran can na wa'ancan da sun kauce wa'anga da kun ka ji a halaka shin kuna ni na ku kahire sun yi wa'ancan ba su yi su ba amlakum bara'atun bizubair ko kuna da bara'a cikin littawai an ce ku ba za a yi muku azaba ba ba ku da ita Kulu na nahnu jami'un ko ce suka yi taimakon Allah nahnu jami'un mu mu duka mun tasirun taimakon wa za a yi bai taimakon ku ku duka kiyaye ina nan suru rusuna wallabi na amonu fil hayatin duniya hmm. kiyaye manzanni ne zai taimaka da masu imani ba a zalamai ba sai yi hudamul jam'u sayo hudamul jam'u wa yi wallo na dubur balin sa'atu ma'u idu wa sa'atu abu wa amur إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون بالنار على وجوههم ذوقوا مس سكر إنا كل شيء خلقناه بقدر أم يقولون نحن جميع من تسرسل وزمن الجمع يتشدد جمع كاهرية الله ذي روساسو duk abin da sun ka tara don su yi faɗa da abin nan gaskiya Allah zai rusa shi wato kuma ba kahire da ba duk jam'in da an kai na cuta Allah zai rusa jam'in kowane jam'i na ni babba abin da ka bani mamaki kana jin ƙungiyoyi waɗanda aka yi a haɗa kai don a yi tsada amma ba ka jin waɗanda aka yi a haɗa kai don a yi nasiha ba ka jin ni ban je wata ƙungiya ko guda ba har da kungiyoyin da aka kawa na marayi ba taimakon marayi na suka yi ba cutar marayi na suka yi ƙungiyoyin ga na yara da suka kawa don taimakon marayi ba taimakon marayi na suka yi ba cutar marayi na suka yi za abin da ya kamata ya kai ga marayi an samu dubu goma ɗan marayi sun samu dubu uku ciki sun yi sa'a yaro yaro ya san ya adalci yaro ya san ya adalci duk sana'a sai ga duk matasa an kowa ya sha gayu wai kungiyar abin ga yake ƙungiyar marayi yake kwamitin marayi ɗaya wanda a dama-dama na izala shi a dama-dama na izala amma duk masu kawa wai kowace islamiyya ita ma kwamitin marayi gari ta maciyaci kai da ka biya hanya ko bi ka tawa ka su kaji ka ce wai taimakon marayi za ka yi maciyacin ga ta mai da mutane waye. baka sa an gane ka ba halar Allah ya ce yau zamal jam'u to duk wa'annan taron zai wace su Wai walluna dubura kuma za su juya baya bukatar su bata biya ba bal sa'atu maw'iduhum kuma kiyama ce alƙawarin su wa sa'atu ada kiyama ta hidi mautawa wa amaru ta hida ci innal mujrimina lalle masu laihi azzalumai fi dalalin suna cikin bata wasu ori da kuma halaka yau mai sabu na finnari ranar da za a jawo su cikin wuta ala wujuhin ga huskokin su ana ce musu zuƙu, kun dandani masa sakara ko na sakara inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar mu komai ma halitta da kaddara mm wa ma amru amru wa ma amruna illa wahidatun kalamin bil basar ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء في الزبر وكل صغير وكبير مستبر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وما أمرنا إلا واحدة يتي الأمر مبكسن تيبا إلا واحدة الأمر مؤمن مبداني كوي kalamhin bilbasari kamar kyauta ijiya kowa zai hito daga kabari kuma kowa zai zama wanda muka son ya zama wala kada ashe a ku hakika ma halaka ire-iren ku mabannata wato mutanen da amma ya yace ya halaka ire-iren su fa alamin mudda ke da akwai masu tunani akwai masu azantuwa wayanda ka gudu a halaka su a halaka ire-iren su wato shin su suna tunani fa alamin mudda ke wa kullu shay'in fa'aluhu zubur duk abinda suka aikata yana nan rubuce cikin littafai duk abinda mutane kai su ba ganin ka ka ba ganin ka boye wani wuri ka ba ganin abin nan ba a ganin ka a abin nan na bala waladaina waladayhim rusuluna yakatubun a bala waladayhim rusuluna na manzannin mu nan kusa gare su suna rubutawa ka ba ganin ka boye ba ka boye ba manzannin Allah na nan suna rubuta abin da kai wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar duk abin da yake karami da wanda an babba mustaqar an rubuta shi innal muttaqina lalle masu takawa fi jannati wa naharin suna cikin aljanna da kuma koramu aljanna fi maka da sirkin nan duniya inda suka zama wurin zaman gaskiya ne inda malikin makwata da wajen mai mulki wanda an mai gaskiya kun ga mutanen kwarai wato ba su zama wurin da ba na kwarai ba fi maka da sirikin jama'a ku zan ka zama wurin wurin kwarai ku zama ku zan ka zannawa cikin mutanen kirki abin da ya sa ku a ganin abubuwa na canzawa tarbiyya ana so a gyara ta ta kasa gyaruwa wato a mutum ka zuwa yana zuwa makaranta amma manyan abokai ne ba su zuwa makaranta shi ya ta ya jiyo abin kwarai kai mutum guda ba ka iya rinjaya jama'a ka ta ka koyi abin kwarai ka dawo su ko sai su ja ka kamin a jima sun mai shekawa da suke sai ya zan zuwan ka bai yi unhwani ba ku yi abutaka da mutanen kwarai ku rage yawan abokai eh ba ce an kai kakkai magana da mutane kakkai hulɗa da su ba amma dai abokinka la ta sahibu illa mominan. wala ya kun da maka illa taqiyon hadisan hasan abin nan la ta sahib illa mu'mina kakkai aboki da kowa sai wanda ka san na. ya zama abokin ka shi kadai wala ta ya kun da maka illa taqiyon kada kowa ya ci abincin ka sai mai takawa kada ka ci abinci tare da kowa sai wanda ka san mutum na mai takawa duk wanda ka san ba mai takawa na ba in an ka kawo maka abinci ya taho kusa cewa na kawo ri in amma ko kuma bari in nace in raga maka amma wala akul da maka illa takiyun don ka kare aqidarka in da ka zan ba ka da kai ka walakanta ba wani ya walakanta ba to kakka bar abin da duk zai zai dauka ka kai ya dauka ka mutuncin ka kakka bar shi Allah ya taimake mu amin mai wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam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 Allah da albarka wannan sura mana roƙonka Allah ka gafarta mana zanubanmu yadda ka gwada mana mun karanta wannan sura mun kai ƙarshen ta Allah ka gwada mana ƙarshen wahalolin duniya da na lahira Allah ka gwada mana ƙarshen wannan azumi da lahiyarmu da rayuwarmu da lahiyarmu da kaka a cikin mu. ka taimaka mana da albarka sunayenka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa damuwa wadda muke da ita duka Allah ka busar da ita marasa lahiyarmu Allah ka warkar da suwa ya Allah marasa lahiyarmu Allah ka warkar da mu ka warkar da suwa Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tuwa mana asiri nan duniya da lahira muna ƙara roƙonka ya Allah bi ismikal azam wa rilwanikal akbar ya zal jalal wal ikram ya zal jalal wal ikram ya zal jalal wal ikram Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana zahin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana dukkan matsalolin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana su lalurorin ramadana don Allah ka sauƙaƙa mana su lalurorin ramadana da sallah karama da babba Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin su Allah ka haranta mana rayuka Allah ka haranta mana rayuka Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka zaunar da almusira lahiya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu Allah ka shirya mana ɗaya da iyali da zuriyar mu Allah ka gafarta musu uwayen mu duka Allah ka gafarta musu matayen mu duka Allah ka gafarta musu bayan ka musulmi yare da maya, maza da mata Allah ka gafarta mana Allah dukkan alheri ka ba mu shiya dukkan shiri ka kare mu ka ba mu alheri duka kare mu daga shari duka